wannan mummunan ɗabi'a ta shaye-shaye gwamnati kusan hanyoyi da yawa ta take bi domin maganinsa kowa ya sani a jihar kano gwamnati tana yaƙi da masu shigo da su a wannan rigima ce babba kullum a tsakaninta da mutane masu shigo da irin waɗannan ƙwayoyi da masu sa maye da kuma gurɓatattu wato fake drugs kenan bayan haka aka buɗe wata makaranta tamu ta musamman wadda take ƙarƙashin wannan ma'aikata tamu inda ake yi wa yara da suka kamu da wannan mummunan ɗabi'a ta shaye-shayen miyagun ƙwayoyi magani sannan a gyara musu tarbiyyarsu tana nan a ƙirin sunanta ƙiru reformatory institute bayan buɗe makarantar kuma gwamnati da kanta ta yi alkawarin ta ɗauki nauyin biya wa yara kamar guda ɗari kyauta a kai su wannan makaranta a yi musu magani ana nan an fara shi na farko yara maza ne to bayan su kuma za a ci gaba da yi za a ɗebi yara mata matasa a yi musu wannan magani sannan yau sati ɗaya kenan da 'yan kwanaki gwamnati ta ƙaddamar da wata ƙarfar hukuma ta katta kwana wato akan dai wannan mummunar ɗabi'a ta shaye-shaye tana nan ana shiga loko-loko sako-sako ana binciko irin mutanen da suke kawo waɗannan kayayyakin maye cikin jiha sannan su ma yaran ana tattara su a screening ɗinsu saboda a kai su gurin wannan magani sannan bayan wannan shi maganar tallace-tallace da barace-barace da aikatau ne kuma ma'aikatar mu mun tare shi ta wata hanya ta ba wa iyayen waɗannan yara 'yan mata jari da koya musu sana'a domin su zauna su tashi su tallafa wa kansu cikin gidajensu su yi sana'a su tura yaran nan makaranta to irin waɗannan hanyoyi da dabaru su ne gwamnati take yi bayan faɗakarwa ta hanyoyin sadarwa na rediyo na jarida harkar drama ta hausa da talabijin da sauran dai hanyoyi da ake bi na sadarwa. Ya za ku yi ku tabbatar da cewa wannan haɗakarwar ta kai ga waɗanda kuke so su ji ta kuma su amfana da ita? Yanda muke yi kusan duk wani mai ruwa da tsaki a cikin wannan al'umma a cikin wani al'amari tare da shi muke tafiya. Za mu haɗa da shugabannin al'umma, na ce shugabannin al'umma na nufin shugabannin addini da kuma wato shugabannin jama'a wanda aka al'adance da masu unguwanni da dagatai da hakimai da malaman makaranta da sauransu duk tare da su sannan akwai non governmental organizations wato ƙungiyoyi masu zaman kansu waɗanda su ma suke da sha'awar waɗannan al'amura su ma wato sun shigo suna taimaka mana a wannan al'amari saboda haka tun da yake ba abu ne wanda gwamnati take yi ita kaɗai ba kowa da kowa yanzu matsalar ta kai ta kawo kowa ma yana ganin ta ƙuru saboda in babu ita a gidanka akwai ita a gidajen makotanka kana ganin ta kullum saboda haka yanzu hankali duka ya dawo kan wani al'amari kowa yana da sha'awar a fito a maganin abu ina ganin insha Allah za mu samu nasara a ci yawa to idan wannan hwadakarwa ta hwadakarwa aka dade ana yaya za ku auna nasarar da kuka samu dama tun daga farko ma ai a cikin tsarin akwai abin da ake cewa monitoring and evaluation mechanism mun riga mun gina su a cikin a hanyoyi da za mu bi bayan an yi tafiya kaɗan a koma a duba yanzu kin ga kamar nan mata da na ce miki muna ƙoƙarin a ba su a'a a kuma ba su jari domin su sa 'ya'yansu makaranta ai ba kawai zuwa za mu yi wato titi mu nemi mata mu raba musu ba akwai tsare-tsare da aka shigar ciki wanda bayan ma an ba su din za a bi diddigin komawar yaran nasu makaranta za a bi diddigin kokarin raba su da wannan ɗabi'a ta aikata sannan abu makarantun a ga irin yadda suke karatu da kuma su matan yadda wannan ba su tallafi ya canza rayuwarsu dama a halin yanzu ma kusan kowane tsari na tallafi da gwamnati take bayarwa akwai irin wannan eh, tsari na komawa abu diddigin abin da kuma irin yadda ya canza rayuwa a cikinsa saboda haka muna ganin cewa in Allah ya bayan 'yan watanni in aka waiwaya za a iya ganin irin ci gaban da aka samu.